Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وسلم وزد وبارك rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyawai shi ne kuka kamo a shirinsa na safiyar yau talata daga nan birnin tehran muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya da kuma sharhin jaridu na nahiyar afirka bayansa sai kuma shirye-shiryen na duniyar mu a yau wanda yake liƙo muku muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na duniya bayan sa sai shirin nan naku na muryoyin masu saurare inda hassan barka yake kasuta tare da ku da kuma ra'ayoyin da kuka gabatar daga nan sai shirin na tarbiyyar iyali wanda abul kunya zai gabatar shirin mu na karshe a safiyar ta yau shine shirin na afirka a yau shi ma dai da ke leƙo muku muhimman al'amuran da suka faru a nahiyar mu ta afirka da kuma yin sharhi kansu to waɗannan dai su ne daidan allah shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farokansu har zuwa kashensu. jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

to yanzu za mu fara da labaran duniya tare da tahir amin ga labaran duniyan da farko ga kanansu sanda a amurka sun kashe bakaken fata marasa makami 135 daga shekara ta 2015 zuwa sama ƙasar iran ta shiga jerin ƙasashe masu fasahar kwantam a duniya a ƙasar yemen kuma sanya ansarula cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a duniya wanda amurka ta yi abin alfahari ne ga yemenawa yanzu kuma ga cikakkun labaran wani bincike wanda aka gudanar a amurka ya nuna cewa daga shekara ta sha biyar zuwa yanzu 'yan sandan kasar sun bindige bakaken fata da da talatin biyar wanda ba sa dauke da makami har lahira wanda wasu daga cikin wa'annan 'yan sandan ma 'yan sanda ne da ake zargin su da aikata makamancin wa'annan laifuka a baya rahoton wanda hukumar rediyo ta ƙasa ta amurka ta wallafa a jiya litinin bayan wani bincike da ta gudanar kan wasu dubban takardun da suke da alaka da ayyukan 'yan sanda ya bayyana cewa kashi 75 cikin 100 na 'yan sandan da suka aikata wannan 'danyen aikin fararen fata ne har ila yau binciken ya gano cewa wani adadi mai yawa na 'yan sanda da suke aikata wannan 'danyen aikin wasu 'yan sanda ne da ake da bayanai kansu dangane da ayyukan laifi da suke aikatawa da kuma keta dokokin hukumar 'yan sanda ta ƙasar wani abu mai jan hankali wanda rahoton ya yi ishara da shi shine mafi yawan lokuta ba a hukunta jami'an 'yan sandan da suke aikata wannan danyen aiki a wasu lokuta ma wasu da ake hukuntawa din hukunci da ake masu bai taka karaya karya ba kasar iran ta shiga cikin jerin kasashe masu fasahar kwantum bayan da cibiyar makamashin nukiliya ta kasar ta yi gwajin musayar bayanai a tsakaninta da hasumiyar milad da ke tsakiyar birnin tehran tare da samun nasara fasahar kwantum cryptography dai yana da matukar muhimmanci don yana aika bayanai daga wuri zuwa wani wuri ko da kuwa ya kai tsakanin duniya da rana ne a cikin lokaci kaɗan ba tare da wani ya tace bayanan ba halin yanzu dai kasashen rasha da sin da kuma wasu kasashen yamma ne kaɗai suke da wannan fasahar a duniya banda haka ana iya amfani da wannan fasahar wajen ayyukan soje da tauraron ɗan adam da kuma ayyukan likitanci. wani mamba a kwamitin koli na siyasar kasar yemen ya bayyana cewa sanya kungiyar ansarallah ta kasar yemen a matsayin kungiyar 'yan ta'adda abin alfahari ne ga mutanen kasar tashar talabijin ta faras tv a nan teran ta nakalto muhammad ali alhuthi yana faɗar haka a jiya litinin bayan wani gangami na yin allah wadai da matakin da amurka ta ɗauka na sanya ƙungiyar ansarullah cikin jerin ƙungiyar 'yan ta'adda a wajenta alhutsi ya bayyana haka ne a taron yin allah wadai da amurka a birnin hudaida na bakin tekun mali a ƙasar ta yemen a ranar 11 ga watan janairu da muke ciki ne wato kwanaki tara kacal kafin sabon shugaban ƙasar amurka ya kama shugabancin ƙasar gwamnatin shugaba donald trump ta sanya kungiyar ansarullah cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda a wajenta gwamnatin amurka da ta shuɗe dai tana da hannu dumu-dumu a zubar da jinin mutanen ƙasar yemen wanda sarakunan larabawa ƙarƙashin jagorancin saudiya suke yi a kasar yamin kimanin shekaru shida da suka gabata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a daidai lokacin da ake gudanar da gasar premier league ta ingila ƙungiyar chelsea ta kori mai bawa 'yan wasan ƙungiyar horo frank lampard bayan kama aiki da watanni goma sha takwas kacal saboda faduwar kungiyar a cikin wasannin da ta yi a baya-bayan nan an zaɓi lampard kuma an yi kwantiragi da shi na shekaru uku a cikin watan yulin shekara ta 2019 inda ya jagoranci kungiyar london blue zuwa matsayi na hudu a wasannin cikin gida da kuma na fa ta ƙarshe a aikinsa na farko amma tun watan disamban da ya gabata kungiyar chelsea take yin baya har sai da ya kai ga an lalasa ta har sau biyar a cikin wasanni takwas da ta yi wanda ya mai da ita bayan kungiyar kwallon kafa ta manchester united da maki goma sha ɗaya a halin yanzu dai kungiyar tana neman wanda zai mai gurbin lampard kotun da ke sauraron shari'ar sheikh ibrahim zazzagi jagoran harka islamiyya a najeriya da mai ɗakinsa ta ɗage zaman sauraron shari'an da aka gudanar a jiya litinin zuwa yau talata rahotanni daga jihar kaduna na cewa kotun da ke sauraron shari'ar sheikh ibrahim zazzagi jagoran harkar islamiyya najeriya da mai ɗakinsa malama zinat ibrahim ta ɗage zaman sauraron shari'ar zuwa yau talata a zaman na jiya dai kotun ta saurari wasu daga cikin shaidun da gwamnati ta gabatar da suka hada da jami'an tsaro inda kuma a zaman da za a gudanar a yau kotun za ta bayyana abu na gaba kamar yadda dukkanin lauyoyi da suke cikin tawagar lauyoyi masu kare sheikh ibrahim zazzagi wanda suka halarci zaman na jiya karkashin jagorancin lauya femi falana san a wani labarin kuma kotun ta amince da sakamakon gwajin corona da aka yi wa malama zinat ibrahim wanda ke tabbatar da cewa tana dauke da cutar a rahoton da tashar talabijin ta channel ta bayar ta bayyana cewa kotun ta bayar da umarni ga jami'an da ke kula da gidan kason kaduna da su dauki malama zinat ibrahim zuwa wurin da ake killace jama'a da ke dauke da cutar domin kula da ita masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. to madalla labaran duniya kenan kuka saurara tare da tahir amin kuma kare da ku shafa kuma tare ne da radio hausa voh a nan birnin tehran to yanzu kuma ga aminu ibrahim kiya nan a shigo da jagoranci shirin nan na muleka mu na yau muleka mu na yau Bismillahirrahmanirrahim jama'a saurari assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake saduwa a cikin shirin na muleka mu na yau inda za mu kawo kan labaran da jejin Najeriya da na wasu kasashen Afirka eh, suka buga inda zan jagoranta tare da eh Muhammad Awal ne kuma ran tabo da jaridun kasar Ghana ne na'am to da farko dai masu ware ba tare ba lokaci ba gaza garzaya Najeriya inda zamu na lafo jaridan ta leadership to malam awal jaridan nan ta kawo labarin da ya dauki hankalin dukkan jaridun Najeriya da ma hankulan al'ummar Najeriya baki daya to na wato batun wannan eh, wa'adi na gwamnan jihar Ogun ya ba wa wato makiyaya makiyaya din nan ne da eh, su ce daga yankin ma baki daya na kaman ko je ne ma abin ne ya kawo ne wa'adin ke cika na cewa su bari to amma daga baya dai an cimma matsaya to Da kyau shi ne kuma cewa kungiyar mai ta Allah ta mm. amince da bin dokokin gwamnatin jihohin yarbawa ciki har da hana kiwo da dare Na'am to eh, saboda an yi ah, zama malamin ba ma abin mai kyau da daddare ai akwai kamar neman abin nan ko eh, <laughs> ai wurin lokacin hutu ne kwarai da eh, gaske na'am eh to wannan shine to dai mm. sun tattauna tsakanin gwamnoni din da kuma ita kungiyar mai ta Allah din inda aka ce matsaya cewa dukan abin da ya shafi kiwo yadda an dakatar da shi eh, sannan kuma ba zai yiwu yaro wanda bai kai munzanin eh. wato kan bai balaga ba da kenan kawai a ba shanu da yawa ya kiwon su eh. saboda akwai matsaloli sosai don haka su ma sun amince daga yanzu sai wanda he babba za a ba kawai rika kiwo din yawa sannan kuma su ma bangaren kungiyar mai Allah din sun ci bangaren tsaro da ake zargin cewa fulani suna kidnapping mm-hmm. to su ma fa abin ya addabe su mm-hmm. so da yawa ma jami'an tsaro sun sha zuwa taimaka musu su je su kamo yan ta'addan ko su kora su da abin da ya kama da haka eh to da yake kaka batun corona ne ba dan jawo labarin da jaridar premium ta kawo kan batun corona din inda sabon alkalma da aka fitar ya mhm. nuna cewa kimanin mutane dubu ɗaya ne suka kamu da cutar jiya kawai a Najeriya. A Najeriya to kai ga ya ma ninka kusan ya kusan ninka na gane. ke. Yawwa inda ya zo yanzu dai eh, ya nuna cewa kusan kimanin mutane dubu ɗaya ɗari hudu hmm? Hmm? da talatin ne suka kamu da cutar a Najeriya. A kawai a rana ɗaya. Eh. Kaga kusan ninkin na gane ɗinkin to kaga wannan fa ba abu ne mai sauki ba gaskiya. To shine da haka a gefe guda kuma yanzu a Najeriya gaba ɗaya hmm. kusan mutane dubu ɗari da goma sha biyu hmm. da ɗari tara casa'in da shida ne suka kama cutar a faɗin Najeriya gaba baki ɗaya daga lokacin fara ta zuwa yanzu. Zuwa yanzu. Batun wannan sabuwar cutar corona ɗin ta fara ɓarna a Ingila to a karan farko an samu mutum guda da ya kama a Najeriya. To ai kaga fitina kenan. Yawwa to shine sai ganci cewa lalle in ba ɗauki tsarin matakai ba to fa ana iya fuskantar matsala babba don haka tun yanzu an fara ci gaba da gargaɗin mutane mm. batun sanya wannan takunkumi da wanke to ya kamata mutane lalle su shi da muhimmanci sosai su ci gaba da yi mm. nau'in da ta shigo din fa tana da ƙarfi kai kamar yadda su wannan shi ma mutumin gara ne yake faɗi kenan haka eh, lalle ta fita baya eh ta fita baya din eh to Allah dai kare eh. na sai ko na kamar lokacin to ai lokaci ya riga da su ana ganin ka gara ne kuma da masu wurare eh, sai Allah kai mu kuma mm. to masu wurare a huta gajiya To labaran duniya kenan da shirin jaridun mu ne kuka saurara. To yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana. Ina zama fara da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a bangarori daban-daban na duniya da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya to har zuwa yanzu dai harin ta'addancin da wasu 'yan ƙunar bakin wake 'yan ta'adda suka kai birnin bagadaza babban birnin kasar iraki a ranar alhamis da ta gabata na ci gaba da jan hankula a ciki da wajen kasar musamman bisa la'akari da irin rayukan da aka rasa wanda aka ce sama da mutane talatin da biyu ne suka rasa rayukansu kana wasu ɗari da wani abu kuma suka sami raunuka da kuma cewa shi wannan hari din ya zo ne bayan watanni na zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar irakin ba tare da an kai irin waɗannan har-har ba to wannan batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai yi dubi kansa danganin mecece ce manufar wannan hari sannan kuma menene matsayar al'ummar iraki kan wannan hari din da kuma manufar da ake son cimawa don haka sai ku biyo mu don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi. saurare barkamu da sake saduwa. Cikin 'yan kwanakin da suka gabata dinnan ne dai aka kai wasu hare-hare munana a ƙasar Iraki babban birnin ƙasar wato Bagadaza da ya yi sanadiyar mutuwa da kuma raunata wani adadi mai yawa na al'ummar ƙasar, waɗanda ba su ci ba su sha ba. Wanda wannan harin ne ya zo ne bayan watanni na zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar ta Iraki musamman ma dai a birnin na Bagadaza ba tare da an kai irin waɗannan hare-hare na ta'addanci da aka saba kaiwa a shekarun baya a birnin da ma kasar irakin gabaki ɗaya ba wanda daga ƙarshe dai ƙungiyar nan ta'addanci nan ta da'ish ko kuma isis ta sanar da ɗaukan alhakin kai wannan hari to da dama dai sun bayyana cewa ba abin mamaki ba ne yadda da'ish ɗin ta ɗauki alhakin kai wannan hari kamar yadda kuma suka ce ba su yi mamaki ba na jin cewa dan kunar bakin wake na biyu da ya kai wannan harin wanda kuma shi ne ma ya fi kashe mutane a yin harin dan kasar saudiya ne kamar yadda kuma suka ce kai harin rana guda bayan rantsar da sabon shugaban kasar amurka joe biden shi ma dai lamari ne wanda bai zama arashi ba wato ba wai ya faru ne haka kawai ba tare da an wani tsari da masa wani shiri ba sannan kuma abu ne da yake a fili ga duk wani mai bin lamuran yau da kullum ya san cewa ƙungiyar ta'addancin nan ta Da'ish dai kirkira ce ta Amurka. Wannan kuma wani lamari ne da hatta manyan jami'an Amurka na dukkanin jam'iyyun biyu. Wato 'yan Democrats da kuma 'yan Republican dukansu sun tabbatar da hakan da kuma faɗi da bakunansu cewa ita Amurka ko kuma wasu daga cikin gwamnatocin Amurka ɗin da suka gabata su suka kirkiro wannan ƙungiya ta Da'ish. Hatta shi kansa shugaban Amurka da ya bar gadon wato Donald Trump ya tabbatar da wannan batu inda ya zargi shugaban tsohon shugaban kasar amurka barack obama da kuma sakatariyar harkokin wajen amurka na wancan lokacin hillary clinton da kirkiro wannan kungiya ta daesh a fili yake cewa amurka tana amfani da kungiyar ta daesh wajen cimma bagaƙen manufofinta da ma na haramtacciyar kasar isra'ila da kuma wasu na ƙawayenta musamman kasar saudiya na lalata yanayin tsaro da zaman lafiya na yankin gabas ta tsakiya musamman ma na kasashen da suka da suke ganin su a matsayin hatsari ga tsaro da kuma zaman lafiyar haramtacciyar kasar Isra'ila wanda daman kusan dukkanin wani abu da suke yi a yankin nan suna yin sa ne don cimma wannan manufa na tabbatar da tsaro da kuma zaman lafiyar haramtacciyar kasar Isra'ila kana kuma da raunana kasashe na yankin nan na gabas tsakiya musamman kasashen musulmi da suke yankin waɗanda ko musulmi ma dai musamman waɗanda suke gani suke adawa da kasantuwar haramtacciyar kasar ta isra'ila a yankin falasinawa don ko a fili yake cewa wannan kungiya ta da'ish bata ba za ka taba ganin ta kai wani hari irin waɗannan hare-hare da take kaiwa a ƙasashen musulmi musamman irin waɗannan ƙasashe na iraki da siriya da sauransu a haramtacciyar kasar isra'ila ba da ma sauran kasashe waɗanda amurka da isra'ilan ba sa ganin su a matsayin wata barazana a gare su da wuya ka ga waɗannan 'yan ƙungiya na da'ish sun kai irin waɗannan hare-hare a waɗannan ƙasashe me yasa wanda kuma wani wani lamari ne wanda yake masana sun sha bayani na dalilai da kuma wani abin da ya sanya hakan take faruwa. daga cikin masana suna ganin manufar farko kuma ta ƙarshe na amfani da ƙungiyar ta'adancin ta Da'ish da waɗannan ɓangarori uku wato Amurka, Isra'ila da kuma Saudiya suke yi a Iraki ita ce samar da wani dalili da kuma wani abin da za su fake da shi na ci gaba da zaman sojojin Amurka a ƙasar ta Iraki da kuma daƙile duk wani ƙoƙari da al'ummar iraki suke yi wajen tabbatar da tsaro da kuma zaman lafiya na ƙasarsu kai hata ma da na ƙasashe da suke makwabtaka da su don ko zaman lafiya na makwabta din yana iya tabbatar da zaman lafiyan su kansu sannan kuma rashin zaman lafiya a makwabta shi ma rashin zaman lafiya ne a ita kanta ƙasar iraki wannan manufa kuwa ita ce dai wancan manufar da ta sanya tsohon shugaban amurka donald trump ya kashe gwarazan fada da kungiyar ta'adancin ta da'ish da kuma samun nasara a kansu a kasar iraki wato shahid kasim suleimani tsohon kwamandan rundunar kudus ta dakarun kare jin halin musulunci na kasar iran da kuma shahid abu mahadi almuhandis tsohon mataimakin kwamandan wato dakarun hajji sha'abi na kasar iraki don kuwa waɗannan shahidai guda biyu wato shahid kasim suleimani da kuma shahid abu kawo mahadi almuhandis ta hanyar aiki tare da dakarun kasar iraki da kuma sauran dakarun sa kai na kasar musamman dakarun na hajji sha'abi sun sami nasarar ruguza wannan kungiya ta ta'addanci kirar amurka da kuma fatattakar su daga kasar iraki wanda hakan ya kawo ƙarshen abin da amurkawa suke amfani da shi da kuma fakewa da shi wajen halatta ci gaba da zaman su a iraki to sai dai kuma kamar yadda ya sha faruwa sakamakon wannan danyen aiki na zubar da jinin bayan allah da basu ci basu sha ba ya zamanto akasin abin da amurka da ƙawayen nata suke son gani a iraki wato abubuwan da suka biyo bayan waɗannan hare-hare na ta'addanci da aka kira na alhamis sun a ƙasar iraki da kuma manufar da su waɗannan ƙasashe suke so su cimma sai ya zamanto musu akasin haka don ko wannan hari ya sake tabbatar da haɗin kan irakawa ne da kuma bayyanar da muryarsu guda ta wajibcin ficewar sojojin mamayan amurka daga kasar da kuma ƙara kyamar saudiya wacce suke ganin tana da hannu cikin wannan ɗanyen aiki dumu-dumu na zubar da jininsu ba tare da sun ce ko sun sha ba wannan kuma wani lamari ne da gwamnati da kuma majalisar kasar ta iraki a baya suka sanar da matsayarsu ta wajibcin ficewar sojojin mamayan amurka daga kasar to daga dukan alamu bayan fara janye sojojin mamayan amurka daga irakin sakamakon matsin lambar da suke fuskanta daga wajen gwamnati da kuma al'ummar kasar musamman ma dai dakarun gwagwarmaya na kasar ta iraki da kuma bayyanar cewa zaman sojojin amurka a irakin na wani lokaci ne kawai wato lokaci ne kawai ake jira da wajibi ne su bar kasar hakan dai wani lamari ne da bai yi daɗi wa wasu amurkawa da kuma ƙawayensu na wannan yanki musamman ma dai saudiya da isra'ila ba don haka wasu suke ganin ba abin mamaki ba ne idan waɗannan ɗannan ɓangarori suka koma ga neman duk wata hanya da za ta tabbatar da ci gaba da kasantuwar sojojin amurka a iraki din waɗanda suke ganin cewa kasantuwansu a gurin kamar wata garkuwa ce a gare su sannan ficewarsu daga kasar kamar wani wato gashin nasara da kuma ko baya ne a gare su da za su yi amfani duk wata hanya da suke ganin za su samu ciki kuwa har da irin waɗannan hare-hare na ta'addanci waɗanda daman na daga cikin irin abubuwan da amurka take fakewa da shi wajen ci gaba da zama a kasar iraqin saboda suna faɗa da ta'addanci da kuma kungiyoyin ta'addanci da suke wannan guri har ila kuma a fili yake cewa ɗaya daga cikin hanyoyin da amurkan take bi wajen tabbatar da kungiyar ta Daesh a iraki din don samun mafakan abin da za su fake da shi wurin ci gaba da zaman su shine irin kai hare-haren da sojojin amurka suke yi kan sansanoni na rundunar hajji sha'abi na kasar ta iraki don dai da nufin na kungiya din da kuma rage irin karfin da suke da shi na fada da ta'addanci na hakika da kuma kungiyar ta ta'addanci ta da'ish don haka ne ake ganin wannan hari na ranar alhamis da ta gabatan da kuma irin jinin da aka zubar bayan wasu watanni na zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar albarkacin sadaukarwar gwarazan nasara shahid sulaimani da shahid abu mahaddi almuhandis da dakarunsa da suka tare da su yayin wannan yaƙi wani abu ne da su waɗannan ƙasashe da kuma waɗannan ɓangarori suke so su yi amfani da shi wurin cimma wannan manufa ta su sai kuma ko shaka babu irin waɗannan hare-hare ko da wasa ba za su rauna zukatan al'ummar iraƙin ba kuma ba za su taɓa sanya su su ji cewa suna son sojojin mamaya su ci gaba da zama a a kasar su ba saboda ƙungiyoyin 'yan ta'adda suna na a wannan gurin face ma dai abin da zai tabbata da kuma abin da ake gani a ƙasa shine ci gaba da kyamar sojojin mamaya din a wannan ƙasa tasu da kuma buƙatar da su fice kamar yadda kuma suke ci gaba da kyama da kuma nuna rashin amincewa da wasu daga cikin makwabtan nasu musamman irin kasashen saudiya din waɗanda suke ganin cewa suna da hannu cikin irin waɗannan ɗanyen aiki da zubar da jini da ake a ƙasar don ko da wuya waɗannan ɓangarori guda uku ɗin su cimma manufarsu na kai irin waɗannan hare-hare a ƙasar ta iraki. saurare da haka yau ma za mu rufe shirin namu sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba inda za mu duba muku wani lamarin na daban to amma kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da shirin duniyar mu nan kuka saurara yanzu kuma sai Hassan Barka tare da jama'ar su wato kuma su saurare kenan a cikin shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kular haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba za mu je ga malami na farko a cikin shirin. Salamu alaikum BOH Iran mai magana Hussein Star daga nan kasuwar kwalliya da magaram. Zan bayyana ra'ayina ne dangane da rikicin yankin Darfur na ƙasar Sudan. Maganar gaskiya shine wato rikicin yankin Darfur yana daga cikin illa ko in ce barnar da ainihin gwamnatin Umar Hassan Albashir ta yi a lokacin mulkinsa ta inda ya ƙirƙiri ko in ce ya horar da ainihin wato mayaka wannan na Janjawi inda suke yakar wannan kabila ta fillata wanda take a can yankin na darfur kenan kirana ga gwamnatin da take ci a yanzu tuntuni a zawar su ma abin da ya kamata a ce sun fi mai da hankali shine akan rikicin na yankin darfur ta hanyar wato kwance damarar su wannan eh, mayaka na janjawi sannan kuma da wayar da kai ko in ce faɗakar da su wannan al'umma ta yankin darfur mahimmancin zaman lafiya sannan kuma su biya biya diya ga ainihin al'ummar da rikicin ya ritsa da su a wannan yankin darfur assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio biyu ta rafi kenan radio mai albarka wato mai sauran ku ne da kullum ban zai kenan daga agadisin niger zan tsoma baki na basu kan wanga sabon shugaban kasa da ya hau joe kenan muna fatan mu samu sauyi a afirka balaiman muna wurin niger da yake muna harka da amurka basu kan harkar tsaro muna so harkar tsaro kinan tamu yan niger dai balaiman mu ga sauyi saboda wancan tsohon shugaban kasa kasa wanda sauka mun ga komi ba muna fata wanga ya muga sauyi kwarai kwarai haka muke fata mu a nan a Nijar ban zai mani daga agadar Nijar kin kuma san alheri Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ko masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran malami na gaba bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne madatte da magana jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai jamhuriyar nijar to gaskiya zan yi tsokaci a dangance da wani furuci na gwamnan wata jiha a najeriya da ya ce fulani su ta su bara mai jashi to wannan abu bai kamata ba kuma ba magana ba ce wanda wani shugaba a najeriya na karamar hukuma ko na jiha ya yi saboda dan najeriya yana da inci a kundin tsarin najeriya ya je duk inda yake so ya kawo wuri ya zamana idan dai ya bu doka kenan ko bai kamata ba a ce yau wani ya yi amfani da mulkin shi ko wani mukamin shi ya ce yan najeriya ya hute bar jihar shi yana da kyau shugaba ya furicin da zai kwantarwa da talakawa hankalinsu ya kawo ci gaban ƙasa da ci gaban zaman lahiya da fatan allah dai ya kara haɗa kan najeriya da ma afirka baki daya na gode bh murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madadai da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamma na jamhuriyar nijar ku tashi lafiya to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake hada mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. to madalla shirin murewa masu rarrake kenan kuka saurara to yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirin na tarbiyyar iyali tare da awal kunya tarbiyyar iyali gabatarwar shirin tarbiyya na hamsin da hudu masu sauraro barkamu da warhaka da kuma saka saduwa da ku a cikin wani shiri na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kwanci tare da mu a cikin wannan shirin har zuwa ƙarshensa. Ah, ah, ah, yara a cikin shirin namu yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salih da zare da ke birnin yamai a kasar niger inda zai ci gaba da yi mana bayani kan sakon hakoki daga littafin da tatar hukuk na imam zainul abidin na imam hussein alaihi da kuma yadda iyali da su amfana da shi yau malam zai ci gaba ne kan haƙƙin shugaba akan wanda ake wa shugabancin Allah ya ta malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطافرين سيما صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فداء yan uwa masu girma da mitinci masu jin mu da shauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon ci gaba da wasala wannan darasi namu a risalatul huquq na imami masumi maulana ali zain al-abidi da dan imam husaini alaihi salam kuma muna nan a cikin haƙƙin shugaba akan waɗanda yake ma shugabanci haƙƙi sa'isu bis sultan abin da ya gabata mun ji cewa annal imam alaihi salam alqa في تلك الكلمات نظرة على شؤون السياسة قبل أن يتحدث عن الحقوق da ya gabata kalmomin da maulana Ali Zain al-Abidin ya gabatar ya magana ne akan sha'anin jagoranci sha'anin jagorantar al'umma tafiyar da sha'anin al'umma da shi ya fara kenan kafin a zo a kan me haƙoƙi na masu shugabanci haƙoƙin a'imma haƙoƙin hakimai haƙoƙin sarakuna a kan waɗanda ake ma jagoranci wayaral imam annar ri'aya ju'ilu fitnatin lil muluki wal umara wal Wula wa zalika bi sababi sultatin latifiya. min ahammi awamilil fitnati wal igra abinda muka gabatar yana nuna ta hanyar mahanga ta imami ma'asumi maulana ali al abidi na da imam husaini alaihi salam yana ganin wayanda ake ma shagoranci wayanda ake shugabanta a matsayin wata jarrabawa ce ga sarakuna wata jarrabawa ce ga masu mulki wata jarrabawa ce ga magabata wani gwaji ne don me shugabancin da Allah ya ba shugabanni mulkin da Allah ya ba masu mulki jagorancin da Allah ya ba masu jagoranci wani abu ne da yake tura ɗan adam zuwa ga fada fitina wani abu ne da yake cunna ɗan adam zuwa ga ganin shi fawane ne yanzu ya wuce gaban a yi masa wargi to don haka maulana ali labidina ya fara da bayyana mabiya a matsayin wata fitina da allah ya jarrabe masu mulki da sarakuna da ita a kanta wa ammal fuqud wa على الرعاية لملوكهم وأمرائهم فهي أولا الإخلاص للسلطة الشرعية وبذل المزيد من nasiha. laha hatta tatamakkan min alqiyami bi ada'i wajibatiha تجاه الرعية إمامي معصومي مولانا علي زين العابدين يزو أكم maganar حق shugabanni wanda ya rataya a wuyayin wa'anda ake ma shugabanci ya ce na farko shine al-ikhlas lissulta a shar'iyya masu rado kada shafa shirin na zuwa muku ne daga nan na don BOH karkashin Hausa TV a nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan muhimmancin bin jagora matukar rana bin shari'a da fatan iyali za su amfana. Jagoranci wanda yake a kan shari'ar Allah ta'ala yake tafiya. To kai ko mabiyi ka zame masa tsintsan mai biyayya. jagoranci A sulta shar'iyya jagoranci wanda yake akan shari'a ta Allah abin lura fa anan jagorancin da yake akan shari'a ta Allah ta'ala ba jagorancin da aka dora akan tsarin dagutacci ba ba jagorancin da aka dora akan zalunci ba a'a jagorancin da aka tsora wanda ake iya kiransa da asulta a shar'iyya to kai mabiyi ka zame mawannan shugaban cikakken mabiyi sannan kuma ka zame kai masa ƙari na mazidin minan nasiha haƙƙin shugabanka ne bayan biyayya da za ka yi masa tsintsin biyayya to ka zame masa mai masa nasiha da wannan nasihar taka sayatamakkan min alqiyami bi ada'i wajibatiha tijah ra'iyya da wannan nasihar da mabiya za su yi ma wanda yake musu shugabanci da nasihar talakawa ne shugabanni za su kai matsayin da za su iya tafiyar da shugabancin al'umma a kan tsari a kan yadda ya kamata min imran sai da nasiha ta talakawa sai da shawaran talakawa magabata za su iya ɗabbaka tafiyar da aikin al'umma na raya ƙasa da raya garuruwa wa isha'atul amni wa raha wa tatawirul bilad sai da shawarar talakawa masu mulki za su iya tabbatar da zaman lafiya sai da gudunmawa da taimakon talakawa sannan masu mulki za su iya samar da kwanciyar hankali da yalwa da wadata a cikin al'umma sai da shawarar kuku talakawa ne masu muku jagoranci za su iya me tatawirul bilad kawo ci gaba a garuruwa samar da abin da ake bukata na rayuwa a kowane fanni na rayuwa kina annahu iza sha'a fi halqalq wal ittirab wa mati halfitin fa inna la tatamakkanu min ada'i mas'uliyati mas'uliyatiha wa wajibatiha amma duk hukumar da ta rasa zaman lafiya duk hukumar da ta rasa kwanciyar hankali duk hukumar da ta rasa biyayyar talakawa to ba za ta iya ɗabbaka samar da kwanciyar hankali ba fitina za ta tayar mata da hankali ba za ta iya samar da zaman lafiya ba ba za ta iya samar da wadata ba ba za ta iya samar da ci gaban al'umma da haƙƙin da ya waje ba ya rataya a wuyan hukuma ba za ta iya ɗabbaka shi ba saboda haka ku talakawa kai talaka a matsayinka na mabi to ka zama mai ba da cikakkiyar nasiha zuwa ga shugabanni mai karfafa su in sun yi daidai mai nuna kuskurensu idan suka yi ba daidai ba ta hanyar da za su gyara amma ba ta hanyar fito na fito ba ba ta hanyar kiyayya ba wannan haƙƙin magabata ne akan wanda ake ba shugabanci yan uwana masu girma da a ce al'umma muna ɗabbaka irin wannan rayuwa kai da mun shi daɗi da mun more da mun ci gaba a cikin tafiyarmu a yau ma dai ina ganin lokacin da aka ɗiba ma filin ya riga ya ƙare sun ce wasallallahu ta'ala ala khair halkihi muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tafirin اللهم wa على محمد wa محمد وأجل فرجهم والأن أعداءهم min al'awwalina wal akari. to shi dai malam ya saki jiki da bayani sai dai kuma lokaci ba zai bari ba a maimakon sashen hausa na boh da ke kakashin hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salah zare da ke birnin yamata kasar nijar da wannan dimbin lokacin nashi da ya bayar allah ya saka ya kara karfin jiki ni kuma awal kunyar da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma bayan shirin tarbiyyar iyali sai kuma shirin nan na ƙarshe shirin afirka a yau a yi saurare lafiya afirka a yau Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin muke gabatar muku da shi daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. Kuma wanda yake muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suke faruwa a yankinmu na Afirka da kuma yin sharhi kan waɗannan batutuwa. To da fatan dai masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. a kasar sudan wani sabon rikici ya sake barkewa a yankin nan na darfur da aka jima ana rikici a can da ke gaba da daukan rayukan mutane da yawan gaske wanda wasu bayanai suka nuna cewa a kwanaki uku kacal kawai ya dauki rayukan mutane sama da 200 hakan kuwa yana zuwa ne bayan wato kawo ƙarshen ayyukan tabbatar da zaman lafiya na rundunonin haɗin gwiwa na sojojin majalisar ɗinkin duniya da kuma na tarayyar afirka a nan yankin na d'arfo. wanda wa'adin aikin sun ya ƙare a ranar 31 ga watan disambar bara sannan kuma aka fara janye sojoji din daga wannan yanki wanda sake barkewan wannan rikici ya sake tada hankalin al'ummomi musamman ma dai na yankin da kuma jin tunanin cewa watakila wani sabon rikicin ne da sake barkewa a wannan yanki to ko ne dalilin barkewan wannan sabon rikici sannan kuma ya za a yi a magance shi kana kuma ce makomar yankin to waɗanda dai suna daga cikin abubuwan da shirin namu na yanzu zai dubi kansu don haka sai a biyo mu don jin yadda shirin zai kasance. To masu saurare barkamu da sake saduwa. Bayan shekaru goma sha uku na aikin tabbatar da zaman lafiya a yankin Darfur na kasar Sudan. A ranar 31 ga watan Disamba shekara ta 2020 wacce ta wuce ne da aka karato aikin haɗin gwiwa na rundunonin Majalisar Ɗinkin Duniya da na tarayyar Afirka don tabbatar da tsaro da zaman lafiya a yankin na Darfur ya kawo ƙarshe. Kuma tuni ma aka fara janye sojoji daga wannan yanki. to sai dai kuma tun daga wancan lokacin wato bayan fara a janye waɗannan sojoji wani sabon rikici ya sake barkewa a yankin inda cikin kwanaki uku kacal aka kashe sama da mutane 200 cikin wani abin da aka bayyana a matsayin wani sabon shafi na rikicin yankin na darfur wanda kuma wasu ma suke ganin akwai yiwuwar ya ƙara muni bayan tafiyar sojojin kasashen waje daga wajen hakanan kuma bisa la'akari da ci gaba da tsoma bakin cikin al'amuran cikin gida na kasar ta sudan da wasu manyan kasashen duniya suke yi musamman da batun kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila da aka tilasta wa 'yan kasar da sabuwar gwamnatin kasar ta yi wanda ko shakka babu ba zai haifar da ɗa mai ido ga kasar da kuma al'ummanta ba to abin tambaya dai a nan shine cewa wai menene dalilin sake barkewan wannan rikici shin hakan yana da alaƙa da janyewar sojojin majalisar ɗinkin duniya da na tarayyar afirka daga wajen ko kuma a'a wani rawa ƙasashen duniya suka taka cikin wannan lamari sannan menene makomar yankin na darfur da kuma ma ƙasar ta sudan to waɗannan dai watakila da ma wasunsu suna daga cikin tambayoyi da kuma batutuwan da za mu taɓo da kuma neman amsoshinsu tare da baƙonmu na yau a zauren wato dr tukur abdulkadir malamin siyasa a jami'ar jihar kaduna a najeriya kana kuma masanin harkokin siyasa na nahiyar afirka Ato Dokta barka da zuwa filin namu da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Eh, to Dokta muna magana ne dangane da wannan rikici na Darfur da ya sake kunno kai cikin 'yan kwanakin nan kana kuma ake ci gaba da zubar da jini a wannan yankin wanda ya sanya al'ummomi na yankin dama kusan kasar gabaki da suka fara zama cikin yanayi na dardar. A shin a ganin ka menene dalilin sake barkewar wannan rikici da ya kunno kai a yankin na Darfur? To idan muke la'akari da dama dai akwai sojojin kiyaye zaman lafiya waɗanda an sun fara jinyewa kuma an tsara daga kusan watan shida wata na shida watan yuli da zuwa za su gaba ɗaya za a janye su gaba ɗayan su na ɗaya kenan an fara samun gudi a harkar tsaro a ciki kuma wasu daga cikin matsalolin da dama suka haifar da rigimar abubuwa na zalunci na gwamnatin tsakiya da abubuwa na kyaman juna na kabilanci da haka gazawar shugabanci musamman daga bangaren gwamnatin tsakiya ta sudan ya haifar da dama kusan wannan na kasu ya haifar da wannan fitattun tun da dama shekara da shekaru tun kafin shugabancin tsohon shugaba janar umar hassan al-bashir akwai wannan tashin hankali ko waɗannan rigimu amma dai sun karu ne sakamakon irin yanayin turbancinsa da kuma ainihin yadda aka fara samun kasashen waje wanda suka riga su bakunan su a cikin wannan rigima ta da dama dai burin su shine tsoron ta ɗaiɗaike kamar yadda suka amfani da damar su suka rage ƙarfin ƙasar ta fitar da kudanci to wannan ma yana ɗaya daga cikin waɗannan tashin hankali kusan yana ɗaya daga cikin shige-shige musamman kuma tun da sojojin nan da suke mulki yanzu sojoji ne dama da dukan farautin turawan wannan suka ɗora su a kai yanzu ma kwanan kwanan da suka mai da gudajen karenci da isra'ila saboda haka wannan cikin zai wahala su kare a yanzu. a to doktor kamar yadda ka yi ishara da shi cewa a ranar ɗaya ga watan disamba na bara kamar da kuma muka bayyana a baya farkon shirin aka kawo ƙarshen ayyukan dakarun majalisar ɗinkin duniya da na tarayyar afirka don tabbatar da zaman lafiya a yankin na dafur bayan shekaru goma sha uku kuma a tunuma dai a yi zuwa yanzu aka fara janye waɗannan sojoji to daga wancan lokacin ne rikicin ya sake dawowa a shin kana ganin tafiyar waɗannan sojoji shine umul abaisin din wannan rikici sannan shin hakan na nufin kenan mutanen yanki ko kuma ma na afirka ba za su iya yin wani abu eh, wa kansu wurin kare rayukansu da lafiyansu sai yan kasashen waje sun zo sun yi musu wato dama abin da yake sa ya sa kasashen afirka da yawa in ka dubi kasashe irin su somali somaliya irin su mali irin su sudan din da su jamhuriyar demokradiyya ta kongo duk waɗannan ƙasashe rashin kasancewar shugabanci ya na ƙasa da kuma irin rawan da musamman ƙasashen waje suke takawa wajen haɓaka waɗannan rubutu su ya ƙara kawo na ƙasa kuma baya ga wannan kungiyar AU kungiyar haɗin kan Afirka ta AU ba ta da ƙarfi ba ta da kuzari ko ba ta da shugabanni masu halaccin da za su iya tunkarar matsaloli da suke adama ƙasashen Afirka tunda su ne kasancewar zuma a mulki din shi ne yake haifar da waɗannan fitintunu saboda haka wanda dalilin shi ne matsala ina ne wanda ai idan ba su waɗannan shugabannin na kama karya na je kanayuka shi ne zai sa a samu zaman lafiya saboda haka mutum shugabanni na afirka da yawan zuwa waɗanda ba su da halarci a shugabanci sun yi amfani da ko dai tsari na mulki ko ƙarfi na mulki ko ƙarfin soja suka yi mulki suke kan mulki to babu yadda za a ce a samu zaman lafiya. a to doctor a baya an zargi gwamnatin shugaba al bashir da gazawa wajen kare fararen hula na yankin da kai ana ma zargin da hannunsa cikin abin da ke faruwa din to ita ma dai wannan gwamnati na yanzu da ta hau ana iya yi mata irin wannan zargi na gazawa wajen kare fararen hula a yankin da tun daga shi abin ya sake dawa? zai wahala a ce duk da cewa waɗannan sojoji masu mulki na soja yanzu kanukan farautar mulkin kasar sudan ne zai wahala a iya danganta wannan kashe-kashen kasance suna mulki don ko a baya akwai abubuwa da yawa duk da matsala ta bambancin launin fata da wasu abubuwa na zalunci da aka yi amma kusan lokacin shi umar albashir ne aka samu kusan wasu abubuwa da shi ne ci gaba a wannan wannan yankuna na ainihin da saboda haka gaskiya dole a la'akari da kuma irin dama da kiyayyar da ke cikin kabilun kusan kabilun kusan tamanin a wannan yanki na dafu kuma akwai rigimu tsakanin makiyaya da manoma tsakanin makiyayan da su yanzu tsakanin manoman ya su yanzu da kuma ainihin rigimun da kuma yake faruwa misali a yankunan tare da kuma wani yankuna na afirka yanzu wanda kuma za a iya cewa I could either asali ma dai mutanen darfur suna cikin damuwa dangane da batun janye sojojin majalisar ɗinkin duniya da na tarayyar ta afirka daga yankin nasu suna jin cewa janye su din za ta iya sake haifar da matsaloli a yankin nasu kuma suke jin cewa kamar sojoji da kuma jami'an tsaro na gwamnati ba za su iya ba su kariya ba baka ganin tunda yanzu gwamnatin soja ne take mulki watakila za ta iya magance wannan matsala da kuma janye irin wannan damuwa da mutane suke ciki ba wani bambancin mulkin na Umar Albashir da kuma wannan gwamnatin da dai duk wani magana zaɓe da za a yi kowa dai ya san cewa tsari da na demokaradiyya ya riga ya sha kasafin a kasashe irin waɗannan musamman kasashen larawa da kasashen musulun da kuma sauran yankuna na afirka saboda haka ba kasancewar mulkin soja ne muke gani ya haifar da wannan matsala ba kasancewar gurɓataccen shugabanci da kasashe musamman kasar da take fama da shi shekara da shekaru kuma wannan al'amari da alamar ba zai kare yanzu ban ake la'akari da irin munanan matakai da wannan gwamnatin suke dauka musamman mai rubuta jakadanci da isra'ila yanzu haka isra'ila na iya shigowa in ba ta riga ta shigo amma ta iya bada cewa za ta bada gudunmawa wajen tunkarar wannan matsala ko kuma yan da ɗanyen tawaye da gashin kuma abin zai ƙara baci ne kawai kuma zai zama illa ne ga mutanen ƙasar sudan da musulmin afirka gaba ɗaya. ah to doctor kenan ana iya cewa samun zaman lafiya a darfur sai mahdi ya bayyana kenan. a'a ai muddin aka samu shugabanci na gari a ƙasar sudan da shugabanci na adalci ba tare da fifita wata kabila ko wani launi da launin fata ba ba tare da ainihin amfani da waɗannan rarrabuwa na ƙasar sudan a gwara kawunan mutane ba za a samu zama lafiya Muddin ƙungiyar au e ƙungiyar haɗin kan afirka ta au e ya zama cewa wannan ƙungiya tana da shugabanni waɗanda suke da halaccin shugabanci a ƙasashen su ba shugabanni ne marasa halacci ko kuma waɗanda kabilanci da bambance-bambance na addini da launin fata yake tabbatar da su a mulki ba ko kuma kasancewar su yan amsa kan a burtaniya ko faransa ko amurka ba to ba wanda za a yi aka samu wannan yanayi to ba wani tashin hankali da gagari kasa afirka magancewa ballantana kuma tashin hankalin da yana da sauki ake la'akari da cewa bai da nasaba da addini da dai kabilanci kawai kila da launin fata kaɗan. Dr. Tukur Abdulkadir malamin ilimin siyasa a jami'ar Kaduna Najeriya kana kuma masanin harkokin siyasa a nahiyar Afirka a hirar mu da shi kan wannan batu. To Allah dai ya kawo ƙarshen wannan fitina a yankin na Darfur da ma sauran yankuna na Afirka da ma duniya baki ɗaya. To masu saurari da aka maka ƙarshen abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu godiya ta musamman ga shi dr tukur abdulkadir da ya taimaka ya amsa mana tambayoyin mu. sai kuma a wani saduwan ta gaba kafin na nake ku zama lafiya kuma da lamar saurari da aka maka kashin dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku da shi a shirin namu na yanzu da fatan kun ji daɗin dukkanin abubuwan da muka gabatar muku kuna iya ci gaba da bibiyan mu a shafinmu na intanet wato www.hausatv1.ng sai kuma zuwa an jima a shirinmu na rana inda za mu sake kasancewa tare da ku da wasu sabon shirye-shirye din ta ma kafin nan wadda dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu ni da na kan tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. thank you